Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da suke ciwo matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin bakin zara da suka haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa a jihar Kebbi. Matasa kamar yadda kuka ji a baya sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna nan na har yanzu amma miyagun iri sun hana shi shiga gonaki da ke nesa da gari. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya Umar Yakubu Fama na kira ne kan masu ruwa da tsaki da suka shafi karamar hukumar Dankowa Sagu su kawo ɗauki inda daga nan muka buɗe zaure don ra'ayoyi na kai tsaye. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. na Allah kamar dai nan. A gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yaɗa su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi hakuri, su yafe mana su cire mu cikin wannan guba da muke fama da ita ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka matasa yanzu zamu shiga bangaren duk wanda yake da wata magana zai iya faɗan sunansa sai ya ba da guduma shine mataki ko in ce babi na karshe na wannan zantawa da muke ɗauka daga nan garin dan umaru da ke yankin dankowa sago a jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abin da zai faɗa muna da tambaya sai mu yi masa sunana isa el usman a gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta boa ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari mai albarka na dan umaru mu dai duk fatan bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wanga yankin ba gwamnati don Allah kamar da shi wani rabin umar fa ya faɗi don Allah a taimaka a kawo mu doki a kawo mu dan umaru doki dan umaru na cikin wani hali a taimaka a taimaka da Allah na gode malam nasir to muna ji watakila ko yahuza ko muhammad bara'u isa duk wanda yake da magana ya iya yi Eh, Malam Nasir mun gode da irin taimakon da muka samu a kanku. kuma mun ji daɗi da haka da kuka ba mu dama mu tattauna da ku kuma har yau dai abin da dai a roƙon mu da Allah a ƙara masa kaimin mu a kan a taimaka mana matsalar tsaron nan ita ce ta azara sosai abin ya kai mana halin ha'ula'i a taimaka mana da Allah gwamnati ta duba mu da idon rahama a taimaka mana don abin ya kai inda ya kai. To ina ga Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Nasiru Umar Yakubu Fama ke magana. Umar muna ji. Ina da kira da nake so don Allah, ina son kira da nake so mu yi ma su da suke da ruwa da tsaki kamar gwamnati don Allah su taimaka mana su kawo mana ɗauki wurin tsaro a yankunan mu gaba ɗaya ba dan umaru ɗaya ba mu babban matsalar mu a magance zamfara a magance naija da an magance matsalar zamfara in allah da mu ma muna fatan za mu samu sauki dama wannan rut ne suke bi su bi ta kan mu su wuce su faɗa naija dama haka tsarin yake idan aka magance su in allah ya yarda muna tunanin za mu samu sauki sannan idan muka samu sauki muna fatan yanzu haka wannan magana da muke muna roƙonka dan allah da ka yaɗa wannan babbar kafar sada zumunta ta Kebbi wanda ya kamata a ce shi ne girma gwamna da mukarabansa sun saurari wannan korafin da muke muke ko kuma in ce roƙon da muke yi ga gwamnati Shi ne a taimaka mana da abinci sannan a taimaka ma 'yan kasuwanmu da tallafi waɗanda za su farfa don wallahi jarin mu ya kare sannan harkar noma muna cikin hukuma wallahi yanzu maganar da nake maka wallahi summa tallahi billahi iyaran tsohon musulmi kenan da wannan ta wuce akwai wanda yayi kusan kwanan wata ɗaya ba dora masa girki a gidansa ba wannan shine gaskiyar magana na ya yake rayuwa ya yake rayuwa yana rayuwa ne ta san yanzu damana ta faɗi zaka samu akwai tafasa akwai irin ganyen eh, dinkin akwai irin rama ganyaye ina ji ganyaye mutane suke ci a nan a yankin majority mu suna suna cin abinci ne da ganyaye da kuma garin rogo alhamdulillah da noman garin rogo garin rogo wannan shine zaka jika da ruwa ka zo ka sha ka ji haka sannan kunun nan shine zaka sai dawa abinda ake sai da kwano ya kai har kusan naira dubu ɗari tara da wani abu ki abin nan eh, rajin kwano kenan dubu ɗaya da wani abu dubu ɗaya ɗari shida tiya kenan munan abinda a kwano wurin mu dan maraban na maraban tiya kenan sai da ta kai naira ɗari takwas shi kuma tiyan sai da ta kai naira dubu ɗaya da wani abu Ka kaga kaman gumi kenan kaman shinkafa abu ya zo ya yi tsada rayuwa ta ai yi tsare talaka baya da sannan ingilan gonakin da kake bin ana faɗa maka wasu gonakin idan mutum ya je a kame ka a je da kai daji a sai da gonakinka a sai da ka, da abin da za a yi bara cikin jama'a a haɗa kuɗi a je a karɓo ka ko kuma in kayi rashin sa a harbe ka ka mutu shi kenan kaga waɗannan akwai ukubobi daban-daban su don Allah muna roƙo da kyakkyausan murya don Allah su yi haƙuri su taimaka mana mu ma ɗan adam ne kuma mu ma 'yan Najeriya ne ina suke son mu je mu yi rayuwa ina suke son mu yi rayuwa idan ɗan Najeriya bai zaɓi a Najeriya ba ina wace wace eh, ƙasa ce zai je ya yi rayuwa Umar Umar barin tambayi Naji barin tambayi Isa baban gida shin babu irin ƴan ƙungiyoyin nan ne da ake kamar taro a nan cikin ɗan Umaru don gano hanyoyin da za a rika samun maslaha da sauki ko kuma wajen kai korafi ya zama an san ya menene ke damun mutane a sauran sassan jihar. To alhamdulillah da shi san dama da wanga bayan da shi umar ya yi ba ai ga sai bayanin shi ya maka bayani akan akwai kungiyoyin wanda suke lalle suna aikai koke din kuma koken su shiga amma dai Allah bai bada ikon ayi ba har yanzu za a yi za a yi Allah bai bada ikon ayi ba san shi komi da ne da kuma rabo ne idan mutum ya kula da kai lalle zai taimake ka insha Allah Yahuza akan haɗa kai da dole ne akwai tunda akwai nan dagaci in abu ya rikice za a je a kai masa ziyara a zauna a faɗa masa ga shi kaza kaza yake faruwa a san matakan matakan da za a ɗauka ana yin hakan kwarai ana yin haka malam Nasiru saboda shi kan shi can abin ya kai matsayin ya kai mashi halin ha'ula'i kaga da jama'an gari suka kai mashi koke ana kaiwa abun ya fi a kirga shi ma yana kai koken shi din amma dai har yau Allah bai sa dai bukatun sun biya ba amma ana nan ana kai koke din ko wannan lokaci kuma shi ma yana kwada mana gaba da shi saboda haka muna nan dai muna ta faman roƙo kuma Allah ubangiji ya taimake mu a dubai mu idon rahama a taimaka mana ga matsalar tsaron ga da dai tallafin da duk dai ya dace a yi mana duk abin da za a yi mana in ba matsalar tsaron nan duk tallafin da za a ba mu muna ganin kamar mai karewa ne in ba mun samu dai matsalar tsaron nan an magance mana a ban tafiyan nan ba domin sun suka fi damun mu. Muhammad Barawo akwai lokacin da aka taɓa cin wata nasara kan 'yan ta'addan nan ko aka gano wani wanda ba shi da gaskiya har aka ɗau mataki a kansa aka samu ɗan sauƙi haka. To maganar 'yan ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara da raƙumi kana ganin zai ci riba ai ba wata hanyar da muke da ita wanda yake a'a har mun samu sau zamu ce bari mu kama wani mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu boye ta ina za mu samu wurin zamu laɗe a'a amma samu a su wuce ba su gan mu ba a ko yaushe su suna da suna warkasar mm, abin da ke cikin duniya abin da ke bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya za mu yi mutum kare su a'a sai dai a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da karfin addu'a da kullum Allah na jin kanmu shi shine yake ba mu dama wata na ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wani samar zai eh, ya san maka amma ba wai dan muna da wani makami ko wani garkuwar za ta kare tsakanin da Allah ne kawai in ya ga dama ya wato wai Muhammad Barawo abinda nake faɗa ba mamaki wata rana an taba yin kamar wani kwazo aka yi wani gangami aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda isa ya taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin. To wannan dai zuciya ko ta ta yin kore ka dai mutum dai bai tuma ya faɗa rijiya ya ce kuma babu kowa ya ce sai kai hito. saboda zai a tunanin mu kullum tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma sai an yi goma ba a fito ba saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi. isa ko ina zuwa isa ko yahuza kuma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda muhammad bara'u ke cewa tsalle ɗaya ake faɗawa rijiya ba. Eh, idan na fahimce ka kamar mala umar umar fama ne ke magana hmm. kamar idan na fahimci mala nasiru maganar da tambayar da kake yi kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar ga wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka suka dame mu mun taɓa yin wani ganzami aka yi haɗa ƙungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin da suke a tarba ya zama sai an yi an gama haka yake magana ina. Eh. Ku sake dakatawa a nan matasa in Allah ya kai mu makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na ɗan Umaru da ke karamar hukumar Danko gwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni na Sura da Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. والسلام عليكم.